mun karanta bismillahir rahmanir rahim a tafsiri kisos mun karanta wancan mako mun karanta Allahu yansuhu ala zahari adam ko Allah subhanahu ta'ala bayan annabi adam yayi sallama sai Allah ya sa hannun shi shafi bayansa duk zuriyansa suka fito a wannan lokacin ne muka dauki alƙawarin Allah kadai zamu bauta mawa ko ya zuwa Qur'ani wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah ya ce kada ku zo na tashin alkiyama ku ce mana gafilu na kun rabkana mun riga mun dauki alkawari da aka yi ga yan shiga baki ɗaya sai aka koma aka haɗa mushi abin shi wadannan duk za su fito a jikin to bayan wannan sai me mataki na gaba halitta annabi adam Allahu ta'ala yu'allimu Adam al-asma'a kullaha Allahu ta'ala yu'allimu Adam al-asma'a kullaha Allah subhanahu wata'ala ya sanar da annabi Adam sunaye kullaha duka wannan kullun kulliya ce ko juz'iyya shine malam zai mana bayani Allah ta'ala wa'allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunaye duka thumma aradahum 'ala al-mala'ika sai ya bijiro wa mala'iku faƙala an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ku bani sunan waɗannan abubuwan in kun kasance kuna da gaskiya wato kuna da gaskiyan wannan gaskiyan zamu tattauna akan shi qalu subhanaka la ilma lana suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana babu ilimi gare mu illa ma na sai ilimin da ka sanar da mu Allah ka sanar da mu ilimi mai amfani innaka antal alim dan kai ne mai yawan ilimi alhakim ko mai hikima duk wani abu da ka gani Allah ya yi na ilimi to akwai hikimar da yi shi duk wani ga Allah ya ba shi wani ilimi to akwai hikimar da kuma Allah ya sa ya ba shi. qala sai ce ya adamu an bi asma'ihim sai ce ya kai adamu ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa ma falamma a bi asma'ihim lokacin da ya ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa qala alam aqul lakum sai Allah ya ce ashe ban sanashe ku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ni na san abin da ke fake wanda ke cikin sammai da ƙasa wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna abin da kuke bayyanawa ma na san shi abin da kuke boyawa ma na san shi ban gaya muku wannan ba wannan qur'ani ne to menene sakon da ke ciki bari mu mika wa magabata su fassara mana me Allah yake nufi da waɗannan kalmomin wa bin abbasin an samu daga blood ɗan Abbas fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce wa adabal asba'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunaye kullaha kullaha duka qala i hadhihi al-asma allati yata'arafu biha an-nas sune waɗannan sunaye wanda mutane suke sanin junansu da shi insanun mutum ana ce mutum mutum ne ko to saboda me saboda haka Allah ya sanar da mutane sunan mutum mutum hmm. akwai wani abu da ake cewa nizamun i'tibati nizamun i'tibati shi ko haka abin zaka ganshi in kai wasa masu kasa gane yayi ne aka yi yanzu namiji ana ce mishi rajulu da larabci ko kuma kai da Hausa mutum sai a ce wannan namiji ne namiji to me namiji kuma ce maka suna ne to me yasa ake ce me yasa aka ce sunan namiji ba a ce mai sunan shi mace ba ita mace haka ce maka sunanta mace mace ana ce mata mace to saboda me ki ce mata mace me yasa ba a faɗo ta kalmar ba wanda ba mace ba to su su ne asma kullaha ya ta'arafu wadabatu da dabbobi wasahal da jigawa yashi wa bahar Wa bahar da teku wa jabal da dutse wa jamal da raƙumi wa himarun da zaki wa shi ba min zalika min al’ummi wa gairaha kai da dai waɗannan abubuwan na al'ummu da waninsu wa qala mujahid mujahid ya ce allama ho isma kulla daba wa kulla tayri wa shi ke nan magana ta ƙari. wannan kullun kulliya ce allamahu isma kulla dabba duk wata dabba ya san sunanta to yanzu ka karanta ka samu wani mai karatun digiri na animal animal science aya ko ne wai karatu sunan shi animal science ko ba wani science din da ya karanta ba wani animal din da ya sani ba abin da ya sani ya dije sa ya je sa abin da ya samu shi annabi adamu kowane dabba fa ya sani ai kai yanzu animal science ɗin ka ɗan karanta fusha kaɗan san dabbobin sai ce su za ka yi digiri ne akan kifi sai ka tsaya a nan kaga to yanzu da Allah a cikin dabbobi kifi shine na nawa ai ina jin yafi na dubu biyar kai wani dubu biyar to yawan dabbobi ma to yau ka tono ƙasa za ka ga wani ƙwaron tafiya tsil tsil ba ka ma san sunan shi ba ila ma yau ka taɓa ganin shi duk shekarunka ko a duniya da yawon ka da ka shiga nan ka hau dutse ka hau mangoro ka duro nan ka amma sai ga dan kwaro na tafiya su mun shi oho shi ma dabba ne fito annabi adam ya san shi kullaha an gaya mai sunan duk wata dabba to kai kaga wannan karamin abu ne wa kullu tsayr da sunan tsuntsaye ko tsuntsun za ka karanta za ka ga mutum yana karanta tsuntsaye bai wuce kariya tantabara da wani abu ya ce shi ƙwararre ne a sanin tantabaru ko kaza a ce ko tana mura ne ka bar ta sai ta mutu sai ya gano ya ta wahala ya kai ta mutu ya kai ta shaƙe iska ta mutu kaza da kaza da ya yanka abin shi ya cinye fa wanda yake muran dabbobi ne sai muran ta kama shi wai mu yanzu ma sai mai mura lafiya ma duk muran da <laughs> Allah ya sauke mu wanda yake naman ba kullu ake ce muran ma ba ta kama mutane to an kasa a tire da ranar sallah sai an sake ganin wani watan fa to kai kaga wani abu zai ga mutum yana tambaya waye na hukuncin fatawan wanda ya laye ya cinye duka kai kasan wannan yunwa ne in ba yi yawan me za ka wani laye ka cinye duka ko matanka ne ta ka yanka na gon suna me yi amfani sai an wani aji shi ya sha iska an kwankwashe shi an soya duk rabar a cinye shi ke na tafi to yunwa riga ya kama ko ina me ka aje me ai ana ijiwa ne inda koshi to ba koshi duk wani furtsin da ka saya ba komai a cikin furtsin sai ruwa wa kullu shay'in kai mujahid ya ce wa kullu shay'in kowane abu Allah ya sanar da shi sunan shi an gane ko qultu abu aziz littafi yace wa hadha huwa awlal bi sawabi shi ni dai auri na wannan shine zancen da yafi amma ya fi ne kawai da baki da ka yace a'a bi dalili hadisi shafa'a al alayhi saboda hadisin nan na ceto wanda Bukhari da Muslim sun fitar da shi Eh, wallazi fihi wanda yazo a cikin hadisin aka ce yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyama mu'mine za su haɗu wuri guda su yi meeting ranar tashin alkiyama fa yaquluna sai su ce lawustashfa'na ila rabbina da ne mu ce tan mahalicin mu a cece mu a yadda Allah ya ga dama ya mana shari'a zaman yayi zama wahala tayi wahala Allah bai ga damun yin shari'a ba saboda ranar tashin alkiyama da kanshi Allah ya ce ranar Allah zai manzo Allah ya ce Allah zai hushi hushin da bai taba yi ba saboda an halicce ka yi maka hidima ka zama butulu duk abin da yi ma baka gani ba ya maka kunne kana ji ga baki ga tafiya ga abinci amma kullun kare na ba abin da kai Allah zai fushi to in zaman yan murnan yayi yawa mumini sai Allah ya su suna cikin hankalinsu shi yasa duk fitina ta taso wallahi mumini zaka iske shi cikin natsuwa duk duka da ake mashi zaka iske na ta inna lillahi wa inna ilaihi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ina nafilfili yana azumi yana kokarin Allah ya bashi mafita amma wanda bai da imani shi ba kudi da mishi ta shirita kuma shirita nan ba za ta bashi mafita ba Allah shi kadai dake da mafitan saboda haka la wustashfa'na ila rabbina fayatu adam sai su wurin annabi adam alaihi salam fa yaquluna sai su ce anta abul bashar kai ne uba ga duk wani mutum duk wani mutum khalaqaka biyadi da hannu Allah ya halice ka da hannunsa wa asjada laka mala'ikatahu ya sanya mala'ikunsa duk su gaishe ka nuna kai babba ne wa allamaka asma'a kullashai ko baka manzo Allah ya ce hadisin ba kulla shay shi sa malam yace shi yana da rigiman wa allama adamul asma'a kullaha in ka shigo littafin sai ka samu wani littafin an yi falli 30 ma wani ya ce kaza ta dalilin kaza an ka kalli kalma kaza an ka kalli ayan gaba da na baya saboda kaza ne aka sanar da annabi adam ko kaza ne ya sani bai san kaza ba bai san kaza ne ya sani Allah ya ce kullaha shikenan manzo Allah ya ce kullu shay shi Allah ya ce kullaha shi gona ce kullu shay kullu kulliya an halice shi ne zama halifa a doron ƙasa ko to duk abin da Allah ya sauke a wannan doron ƙasan to annabi Adam ya san shi to kai ga ilimin annabi Adam ba karamin ilimi bane amma ilimin na kan hada na Allah kuma ba komai bane to da ai ita ƙasan da aka sauke shi a cikin halittun Allah ba komai bace halittun Allah wasa ne shi yasa Allah yakan siffanta kanshi da alim masani in an zo in an ma siga ko al'allamu al'allamu alguyu amma mutum in karatun shi ya kai ana so a sufanta shi da yawan ilimi ce al'allama bita, ta ta'in a wannan fagen ma ba komi sani balantana wannan fagen nashi da ya sani akwai fagage dubbai wanda bai shiga cikinsu ba kowa da ga dan karatun da yake yi ɗan gefe guda ne Allah ya haska haskaka shi ɗan samu ɗan wani abu yana ɗan lasa. amma a wannan fagen ma akwai kurayya cikin shi to kuma wannan fagen nashi da shi da kuran din ka hada su ba komai bane akwai ilmomin da ba su san da su ba ma Allah ya taimake mu al hadith sai mu tashi wallan ma allama adama ayo allama Allah ta'ala adam alaihi salam Thank you.